صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحييكم بكيف الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رانا الأربعاء شاء da watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1436 wanda ya daidai da 29 da watan julai shekara ta 2015 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun da mun ka fara a cikin wannan daura ilmiya a cikin wannan littafi mai albarka al-manzumatul baikuniya idan ba manta ba jiya mun tattauna akan ta'arif hadisu sahih ma'ana hadisu ingantacce ingantacce sannan mun kai bani akan shurut na hadisu sahih sannan mun ka ba da misalai akan waɗannan shurut kuma mun ka ba da misali akan hadisu sahih to ko su abu kafin mu ci gaba zuwa mu wuce zuwa ga nau'i na biyu daga cikin anwa ulumul hadisu wata hadisul hasan akwai wasu abubuwa masu muhimmanci a cikin hadisu sahih ƙarƙashin bab hadisu sahi waɗanda ke da kyau yan uwa su fahimce su to kamar da munka bayani shi dai hukuncin hadisu sahi shi na ana aiki da shi a cikin aƙida a cikin ahkam a cikin adab a cikin umur mandubat ma'ana kowane babi daga cikin abuwa b ana aiki da hadisu sahih kuma hadisu sahi hujja ne idan ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda hadisi ya zo da shi shin hukunci ne wajibi ne to wajibi ne al'umma su yi aiki da wannan idan abinda ya zo da shi hukunci ne mustahabbi ne to kuma yana da kyau al'umma su yi kokari su yi aiki da shi ma'ana abinda nake nufi shi hadisi ingantacce hujja ne hujja ne da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne al'umma musulmi baki ɗaya su karbe shi su yadda da shi kuma su sa shi cikin aikin su in aƙida ce ya zo da ita su kubuta ta cikin zuciya in aiki ne ya zo da shi na wajabci su aikata shi in mustahabbanci ne sai su aikata shi idan suna da damar aikatawa to wannan kamar da ni bayani idan hadisi ya inganta babu tsaya ko a tambayi wani malami ya aiki da shi shi hadisi ingantacce hujja ne da kai ne kamar da imamu shafi ya ce hujja ne da kai ne ba a bukata wai ka tambaya shi wani malami ya aiki da wannan hadisi ko wani malami bai aiki da shi ba idan ya inganta shi kai ne hujja ne ba sai wani malami ya aiki da shi ba saboda haka kuskure ne babba a kama mutum hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce maka wani malami ya aiki da wannan hadisi saboda Allah subhanahu ta'ala abinda umurce ka wa ma atakum rasulu fakhuzu abinda manzo ya zo muku da shi ku karbe shi Allah subhanahu ta'ala bai hore ka akan cewa ka karbi addinin ka a wurin wani malami ba ko wani mutum abinda Allah ya hore ka da shi shine ka karbi addinin ka wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan mutum ya mutu ya tashi ya tsayi gaban ubangiji Allah ba ta'ala zai tambaya ce malamin kowa ko wani malami abinda Allah ba ta'ala zai tambaya ka ne shin ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka aiko masa ko kuma ra'ayin sa bi ko kuma eh, ra'ayoyin wasu mutane bi to saboda haka shi hadisi ingantacce hujja ne da kansa baya bukatar wani malami ya ce a yi aiki da shi in ya zo ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cika waɗannan sharuɗa guda biyar da mun kai bayani to wajibi ne a yi aiki da shi to sannan abu na gaba idan muna son mu samu hadisai ingantattu waɗannan littattafai ne ya kamata mutum ya koma su zama maraji waɗanda idan kana neman misali yanzu in kana neman wata data a cikin kowane irin course za ka koma da littattafan da an ka rubuta aka wannan course sai ka nemi wannan data ko ba haka ba to yanzu kana neman hadisi hadith as-sahih waɗannan reference waɗannan maraja za ka koma ka sami waɗannan hadisan su to akwai littattafai da dama na suna da malamai magabata sun ka rubuta amma akwai littattafan da wasu malamai sun kai alkawali cewa duk abin da za su rubuta a cikin waɗannan littattafai hadisi ne ingantacce wasu daga cikin waɗannan malamai sun cika alkawalinsu wasu kuma sun yi ƙoƙari amma fatar su na cewa duk hadisin da za su kawo a cikin littattafansu ingantattu ne Allah su ba ta'ala da cika musu burinsu ba an samu hadisai cikin hadisan da suna kawo wasu da'ifai wasu masu rauni kwarai da gaske wasu kuma hadisan makarya to cikin waɗanda sun ka yi buri sun ka ɗauki alkawali a kan cewa za su kawo hadisai ingantattu a cikin littafin su waɗanda kuma malamai sun ka dubi waɗanda littafai sun ka bi hadisi ɗaya bayan ɗaya a cikin hadisan da waɗannan malamai sun kawo a cikin littattafansu sun ka sun ka gano natija cewa waɗannan hadisan baki ɗaya sun cika sharuɗin hadisai ingantattu shine muhammad bin ismail al-bukhari da almajirinsa abu hussein muslim bin hajjaj to waɗannan malamai sun yi buri duk hadisin da za su rubuta a cikin littattafan su zai kasance ingantacce kuma Allah su ta'ala ya cika musu burin su hadisan da sun ka rubuta a cikin littattafansu malamai sun bibi waɗannan hadisai ɗaya bayan ɗaya sun ka gano cewa waɗannan hadisai sun cika sharuɗan hadisi ingantacce to wanda ya fara rubuta littafi mujarradin littafi wanda littafin ya kunshi duk abin da cikinsa hadis ne ingantacce shine abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari shi a farko a wannan duniya mu wanda ya fara haɗa littafi wannan littafi babu abin da ya kusa illa hadisai ingantattu gabanin imam al-buhari akwai ta'alifat malamai sun rubuta littattafai da dama in mun diba kamar abdullahi bin mubarak yana da kitabun zuhud kamar ma'amar bin rashid shi na da kitabun al jami'a kamar eh, kamar waƙe bin jara yana da kitabin zuhud kamar irin imamu malik shi na da muwaffa duk gabanin imamu bukhari amma su littattafansu sun ƙunshi hadisai ingantattu sun ƙunshi hadisai da ifai sun ƙunshi hadisai masu rauni to amma mutum na farko wanda ya fara rubuta hadisi ingantacce a cikin littafi wanda zai kasance from a to z na littafin hadisai ne ingantattu shine muhammad bin isma'il al-bukhari kuma dalilukan da yasa buhari ya rubuta wannan littafi kamar da malamai sun kai bayani in ka karanta tarjumarsa cikin kamar tarihul bagadad na hafibul bagadadi farko imamul buhari yake cewa lokacin da yadda hadisai na yawo a hannun jama'a kuma mutane ba su iya mayyaze sunna ingantacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sunnar da ya kasance ba ingantacciya ba to sai ya yi niyya a cikin zuciyarsa akan cewa ya kamata ya rubuta littafi wanda ya kunshi sunna ingantacciya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to tun daga wannan lokacin sai ya fara rubuta sahihul bukhari dalili na biyu wata rana imam al-bukhari shina majalisi kamar yadda khatib al-baghdadi ya ruwaito yana majalisin malaminsa ishaq bin ibrahim bin rahuya bin rahuya malaman hadisi suna cewa rahuya malaman lugas ce rahuwai kama malaman hadisi ce sibuya malaman lugas ce sibawai ina fata ta fahimci wannan to ishaq bin ibrahim bin rahuya na cikin malaman imam al-bukhari yana cikin yana zaune a majalisun na ilimi sai ishaq bin rahuya ya ce da za a samu wani daga cikin ya haɗa littafi ɗaya wanda ya ƙunshi sunna ingantacciya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai buhari ce fawqa azalika fi qalbi wannan abin ya faɗa a cikin zuciyata fa bada'atu fi jam'i as sai na fara hada littafi sahih bukhari wannan shine dalili na biyu dalili na uku kamar yadda khatibul baghdadi ya rawaito shine imamul buhari ya kasance yayi yana bacci ya mafalki gashi tsaye gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da faifai haka shina kare duk kwari ko kuda da sun ka zo su taɓi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai kokari yana yana korarsu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai sai ya faɗa ma malaman da Allah ba ne ya ba ilimi na fassara mafalki da sun ce masa abinda ya gani cikin mafalkinsa ma'anarsa shine zai rike zai kasance yana kare ƙarya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Buhari yayi tunani wace hanya zai bi ya kare ƙarya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga babu abin da ya kamata ya yi shine ya rubuta sun littafi wanda ya kunshi suna ingantacciya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine malami na farko muhammad bin ismaila al-bukhari ya rayu tsakanin shekara ta 196 ko wasu malamai sun ce 94 ya rasu shekara ta 256 cikin wannan lokacin imam al-bukhari ya rubuta wannan littafi nasa na albarka wanda babu wani littafi da ya fi shi inganci a bayan ƙasa bayan alkur'ani mai girma shi a littafi na biyu wanda shi ne a sahun kitab ba da kitabun ba, shi a littafi mafi inganci a doron wannan ƙasa tamu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala to sannan baya imam buhari sai almajirinsa ya bi sawunsa shine imam musulun rahimahullah wace imam musulun cikin dalilokan da ya rubuta wannan littafi na shi ingantacce sahih shi shine irin dalilin da buhari ya gani shine hadisai sun wato a hannun jama'a babu babu mayyazewa tsakanin hadisi ingantacce da hadisin da bai inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan haka imamin muslim ko shi ne kokari ya rubuta nashi littafi sahih muslim abu na gaba wa zai faɗa muna sunan sahih bukhari don saboda ya fi shahara a gaban wurin mutane sahil bukhari amma wani suna ne shi ne littafin yabba wannan littafin sunansa na asali نعم مه. مه. نعم مه. za ka ba wani gari wani ya taimaka ma da malam bishimila ka kallaba lamura ka ambace suna amma a jihu Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. min hayati rasulillah sallallahu alaihi wasallam khata <laughs> khata saboda lokaci kada obula da abubuwa da za mu tattauna suna kama wanda idin hajjar ya rinjaye su a cikin hadai sami shine aljami as-sahih al-musnad min حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وعيانه وانا شيني سنن ابن حجر يرين سواء تكين آه، هذا يسال الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وعيانه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه wannan shi ne sunan sahih bukhari kamar da ibn hajar ya rinja suwa saboda haka idan ka dubi wannan sunan za ka fahimci maudu'in sahih bukhari don ya ce idan an kace littafi jami wato ya kunshi jami'il abwab addiniya shi yasa cikin sahih buhari zaka samu kitabul iman ka samu kitabul tauhid ka samu kitabul tafsir ka samu kitabul wudu kitabul tahara kitabul magazi kitabul fada'il sahaba kitabul nikah kitabul buyu kitabul adab duk zaka samu komai duk wani babu cikin abwabul duniya imamu buhari ya kawo hadisi a kansu a cikin sahih buhari to shi yasa kire shi aljami za ka samu hada tafsir kitabu tafsir kitabul buyu za ka samu a cikin sahih buhari da yake as-sahih yana nufin duk hadisan da zai kawo cikin wannan littafin in tuni ne ganta ne sannan da yake al-musnad yana nufin hadisan da ya da ingantattu a cikin wannan littafi waɗanda ya ambata da islami ina fata a gane wannan yana da muhimmanci saboda haka ba duk abin da a cikin buhari ya ingantacce ba abin da a alƙawalin buhari duk hadisin da buhari ya ambata da islami shi ne ingantacce amma akwai muallaka waɗanda bai ambace ilmi waɗanda bai ambata musu isnadi da kamar yadda za mu yi bayani zuwa gaba in cikin hadisin muallaka ina fata fahimta saboda ka cikin mu'allaqat din buhari kana iya samun sahih mu'allaqat buhari sun kasu kashi biyu akwai wanda ya ambata da sigatul jazm akwai wanda ya ambata da sigatul tamrid idan waɗanda ya ambata da sigatul jazm waɗanda sun inganta kuma cikinsu akwai hasan cikinsu kuma yan kaɗan daga cikinsu akwai dari wadanda ya ambata da sigatul tamrid cikinsu akwai ingantattu cikinsu akwai hasan cikinsu akwai kuma dari to amma wanda ya ambata da isnadi yace haddasana fulan an fulan to wannan shine abin da Buhari ke nufi wanda su ne ake nufi da usul waɗanda su ne ake nufi da usul to shi yasa ne yace al-musnad ma'ana hadisan da yake nufi ingantattu a cikin sahih Buhari al-musnad wadanda adda isnadi min hadisi rasulillah wannan ya nuna kenan da yace min hadisi rasulillah wato hadisan da zai kawo ingantattu waɗanda yake alƙawari akan su su ne hadisan da manzo an ka jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine maudu'in littafi amma wani lokaci yana yiwa ya kawo asar an sahaba yana yiwa ya kawo aqwal an tabi'i musamman wani istidlali akan wata mas'ala yana iya kawo amma maudu'in littafin shine hadisi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da yake wa sunanihi wa ayyami ayyami yana nuna abubuwan da sun ka faru a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya shafi irin ya kuka gazotul badar da kitabul magazi da kuma sunanihi irin ahlak na annabi sallallahu alaihi wasallama da siffofin jikinsa da makamantarsu to duka za ka samu waɗannan a cikin sahih bukhari haka sahih muslim ko shi ya kokari ya rubuta kitabul jami' menene sunan sahih muslim muslim completely kamar yadda shi imamu muslim ya ambaci littafin da kansa wasan sunansa cikakke sunan sahih muslim wanda ya ambata da kai abinda ya ta shahara shine sahih muslim to amma sunansa wanda shi ne littafin ya ambace eh, suna eh, sunansa completely wanda shi imamu muslim ya ambata kamar yadda yake cewa sannastu hazal musnad as-sahih min 300 al hadith masmu'a haka imamu muslim ya faɗa ya ce na wallafa wannan littafi al-musnad as-sahih daga cikin hadisai dubu ɗari uku waɗanda ya jiya da kundi na to kun ga sunansa kenan kamar da imam Musulmi ya ambata sunan sahih al-musnad as sahil al-musnad as sahil waɗannan sunan littattafai guda biyu waɗanda malamai sun ka yi bayani a kansu cewa duk hadisan da a cikin cikinsa ingantattu ne to tambaya tsakanin buhari da musulun wanda littafi yake inganci hal sahil buhari asah min sahil muslim aw sahil muslim asah min sahil buhari na'am sahil muslim الدليل akwai na'am akwai kadiya al-luqya wal mu'asara Eh, akwai wujub kafira waɗanda ibn hajar ya ambata a cikin fatahul bari waɗanda ke nuna cewa Sayyid bukhari asah min sahih muslim ma'ana sahih bukhari ya fi inganci daga sahih muslim babu lokaci da zamu ambaci waɗannan amma a takaice wajibi ɗaya daga cikin waɗannan auju shine gefen rijal gefen rijal ma'ana ruwat ruwat waɗanda buhari da Musulmi sun karoto hadisi daga gare su sun kaci kashi uku akwai ruwat alladina akhraja lahum Buhari wa Musulmi, akwai ruwat da ya kasance Buhari da Musulmi sun fitar da hadisan buhari ya ruwaito daga gare su kuma imamu Musulmi ya ruwaito daga gare su sannan akwai ruwat allazi allazina infarada bi ikhrajin ahadithihim imam al-bukhari akwai ruwat da waɗanda imam al shi kadai ya fitar da hadisin su duna imam muslim imam bai fitar da hadisin sannan akwai ruwat waɗanda infarada bihim muslim duna al-bukhari ruwat din da muslim shi kadai ya kadaita da ruwaito hadisi daga gare su bai ba to waɗanda za mu yi magana a kansu su ne waɗanda buhari yadda kaita da fitar da hadisansu musulun da fitar suwa ba kuma waɗanda musulun yadda kaita fitar da hadisansu imam buhari da fitar suwa ba saboda waɗancan na farko dukkaninsu guda biyu sun fitar da hadisi a kansu to ruwat ɗin da buhari ya yi infiradi ya yi infiradi da fitar da hadisinsu wanda Imam musulun da fitar suwa ba 435 arba'umi'a وخمسة وثلاثون أربعمائة وخمسة وثلاثون لريبه دثلاثين دقيقة وذن رواة إمام البخاري شيك إيه تتدى حديثي حدثان سو أشكال التاتنسا إذن كان تذكر تسهيل المسلم باك سامو رواية سو إمام مسلم يا رويتو دقيقة سنم الرواة الذين انفرد بهم مسلم 620 620 ruwat ɗin da imam muslim ya kadaita da fitar da hadisin su duna imam bukhari 620 to idan mun diba ruwat ɗin da buhari ya yi intiradi da fitar da hadisansu ya yi infiradi da fitar da hadisansu wanda imamu muslim bai fitar suwa ba mun 400 da zafin da biyar to cikinsu allazina tu kullu allazina tu kullu mafihim samanu cikin waɗanda ruwa 435 waɗanda malamai sun kai magana a kansu sun kace suna da wata matsala suna da matsala guda 80 guda 80 cikin waɗanda ruwa ta wanda buhari shi kadai firaji fitar da hadisansu wanda imam musulun bai fitar sa ba da to cikin da talatin biyar waɗanda wasu malamai sun kace suna da matsala ta wurin halda ko makamantan haka guda tamanin ne kacan guda ka kacan to amma imam musulun ruwa ɗin da ya infiraji ta fitar da hadisi sun kace ashirin. cikin su waɗanda malamai sun kai magana a kansu suna da matsala 160 kaga dabbalin a waɗanda an kai magana a kan imamun buhari to wannan shi zai nuna maka kitabun buhari a sah saboda littafin da ya kasance duk cikin rijal cikin 435 waɗanda imamul buhari ya yi infiradi da fitar da hadisansu kawai tamanin malamai sun kai magana a kansu to wannan littafin ya fi ƙarfi ya fi inganci bisa littafin da malamai sun kai magana a kan ruwa ta da sittin wannan min nan yake rujanke akwai nawahi da yawa a taƙaice malamai sun tafi jamhurul ulama sun tafi akan أصح الكتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ina fatan fahimci wannan sai tambaya ta gaba akwai wujuhu da yawa amma na ba da misali akan wannan wajen saboda abubuwan da an gaba gare mu da yawa shin buhari da musulun duk sun kawo hadisan ingantattu ma'ana bayan cikin buhari da musulun baka iya samun hadisi ingantacce a wuri kun gane tambaya mu riga mu yi bayani cewa malamai sun yi ijima'i akan karɓa hadisan buhari da musulun malamai sun yi ittifaki akan kullum ma buhari wa musulun ko sahih wanda adda isnadi shi buhari da musulun sun kawo duk hadisai baki ɗaya ingantattu a cikin littafansu saboda haka idan kana son ka nemi hadisi ingantattu ingantaccen hadisi wanda dai cikin buhari da musulun ba ingantacce ba ne shi ana iya samun hadisai ingantattu a cikin wasu littattafai to wannan ita ce tambaya ta na malam yunus na'am wannan ok na'am ok Thank you.

don imamul buhari yana cewa kamar da hafidu bagadadi ya rawaito daga gare shi a tarihin bagadadi mujallabi na biyu shafi na takwas yana cewa ma adkhaltu fi kitabi as illa fi kitabi hadha illa ma sah wa min as-sihah bi imam buhari yace ban shigar suwa a cikin wannan littafi nawa ba sai abin da ya inganta amma na ba hadisai ingantattu masu yawa saboda ban san littafi da zama babba wasu rasu yin istiha ya halittu na ba hadisai masu yawa ingantattu ba sanya su a cikin wannan littafi ba saboda tsoron kada littafi ya yi girma sosai ina fata an fahimci wannan ka kenan wannan ya nuna maka ne ya nuna maka buhari ya ba hadisai masu ɗubiya ingantattu bai sanya su cikin littafin ba sannan kuma abin da zai ƙara nuna haka hawaye imamul buhari kamar da hafizul bagadadi ya rawaito daga gare shi a cikin tarihul bagadad mujallabi na biyu shafi na ishirin da biyar yana cewa ahfazu mi'ata al hadis sahih wa mi'atai al gair sahih imam buhari ce na haddace hadisi dubu ɗari ingantattu sannan na haddace dubu ɗari biyu waɗanda ba ingantattu ba hadisai nawa a cikin sahih bukhari bil mukarrar kamar da ibn hajar yarin ja cewa yawan hadisan imam bukhari dubu bakwai da ɗari uku da tis'in da bakwai eh, eh, saba'a ta'ala, wa salasu mi'a wa saba'a wa tis'in waɗanda su ne adad a hadis bil mukarrar bin mukarrar verification ya ambace wanga hadisi na wannan babi wani babi ya maimaita shi ya kawo shi akan hasbi dalala kamar da bin hajjarin jasuwa cewa dubu bakwai da ɗari uku da tis'in da bakwai to buhari ya ce ahwazu ni a ta'al hadis na haddace hadisai dubu ɗari ingantattu to hadisan da cikin buhari kawai dubu bakwai sai na saura ta gaya ba su da yawa haka imamu musulun yake cewa kamar yadda imamu zahabi ya nakalo da zarafi a cikin siyar mujallabi na uku shafi na ɗari da saba'in da ɗaya imamu musulun na cewa laisa kulli shay'in indi sahihun wada'atuhu ha huna innama wada'atu ma ajma'u alayhi imam muslim ke cewa ba duk hadisi ingantacce a wurina ba wanda ya inganta a wurina ne sanya a cikin wannan littafi sahihin muslim a dai sani ne kurun hadisan da nista da nista a cikin wannan littafi sahihin muslim su ne hadisan da duk malamai sun yi ijimai akan cewa ingantattu ne da za ka iya samu wani hadisi wasu malamai sun ingantattu ne akan kan kansu, wasu kuma suke ba su inganta ba akan kan kansu, to kaga kenan kamar da imam musulun mai ambata muku yaka cewa sannatu hazal musnad da asahi min ni'a hadith masu yake cewa na wallafa wannan littafi al-musnad as-sahih daga eh, hadisai dubu dari uku waɗanda ni jiya da kulli kaga ya bar hadisai da dama shi kuma imam buhari kamar da ya faɗa cewa ya rubuta sahih buhari daga hadisan da a wurinsa daga cikin hadisai dubu goma a danga dubu eh, eh, dubu sittata ashirar al daga hadisi dubu ɗari shida a al daga hadisai dubu ɗari shida da a wurinsa cikin su ya zaɓi hadisin sahih buhari ina fata an fahimci wannan ya shekara kusan 27 na rubuta shi shekara 27 yayi yana rubuta sahih buhari to a taƙaice akwai hadisai da yawa waɗanda buhari da musulun sun kamani hadisai da dama waɗanda buhari da musulun sun ka bari waɗanda ba su ambace su ba a cikin littattafan su to ina za mu samu sauran waɗannan hadisai za ka same su a cikin sunan da arba'a sunan abi dawuda tirmidhi nasa'i ibn majah sannan za ka same su cikin sauran kutubu sunna irin muwatta malik eh, musnad imamu ahmad sunan darimi ma'ajin salata للطبراني معجم الكبير والأوسط والصغير للطبراني سنن البيهقي الكبرى والصغرى zo za ka samu waɗannan sannan za ka samu hadisai ingantattu a cikin sannan wani kura kuskure da mutane ke yi in za su ambaci kutubu sita sai su wannan babban kuskure ne wannan abin ya faru ne saboda rashin sani manhajin malaman nan guda shida idan mutu ya san manhajin su bai yiwa ya ce sihahu sitta sai dai ce kutubu sitta saboda imamu eh, abu dawu da gaskiya alkawali cewa eh, da gaskiya alkawali cewa zai kawo maka hadisai ingantattu ba ki da cikin littafin haka tilmi haka haka nasa'i haka ibn mata babu wanda ya dauki alƙawari a cikin su cewa zai kawo maka hadisai ingantattu a cikin littafi cikin littafin sa duka saboda haka kuskure ne a ce sihahu sitta kamar da ya fi shahara wajen wasu malamai suna cewa sihahu sitta ko ɗalibai wannan kuskure ne abin da fi dace aka ce kutubu sitta amma in kace a sahihaini wannan kai daidai sahihaini kai daidai amma ka sai sihahu sitta wannan kuskure ne babba saboda cikin suna da turbizi akwai hadisai masu indiya waɗanda ba su inganta ba har hadisai mawuzi a eh, akwai cikin suna da turbizi akwai hadisi mawuzi a cikin suna da turbizi haka ibn maja akwai hadisi mawuzi a cikin suna da ibn maja akwai hadisai da dama suna da ɗan dama a cikin sunan da turbizi da ibn maja waɗanda a hadisai na ƙarya kamar kamar silmi eh, eh, kamar ibn majah hadisin muhammad bin isra cikin littafin sa muhammad bin isra wa huwa kabba kuma ya rawaito silmi ya rawaito hadisin muhammad bin nisan muhammad bin nisan wa huwa kazzab kazzabahu ibn ma'in wa abu hatim razi amma suna da hadisai a cikin littattafan tirmidhi da idin majah to saboda haka kuskure ne a ce sihahu sitta kuskure ne a ce sihahu sitta abinda yafi dacewa da ka'ida a ce kutubu sitta amma in zaka ambaci bukhari da muslim kana cewa sahihai to akwai malaman da sun kai sun kai buri su ambaci hadisan ingantattu a cikin littattafansu amma burin su bai cika ba kama ibn huzaima muhammad bin ishaq bin huzaima da almajirinsa muhammad bin hibban uh, al-busti ibn hibban cikin littafin sa at al-anwar sahih ibn hibban at al-anwar su duka guda biyu sun ƙoƙari kokari su kawo hadisai ingantattu a cikin littafin su yasa a suka ambace su to amma malamai sun samu hadisai masu a cikin haka alhakim an Saburi ya kokari ya kawo hadisai ingantattu a cikin littafinsa al-mustadrak ala sahihai al-mustadrak ala sahihai amma bai samu cimma burinsa ba saboda an samu hadisai masu rauni a cikin littafinsa amma hadisan karya an samu cikin al-mustadrak ala sahihai ne imam al-hakim an samu saboda haka idan an ka ce littafan da duk abin da a cikin ingantattu ne to kawai wannan ya tsaya akan buhari da musulun kuma ko buhari da musulun abin da ake nufi waɗanda sun ka ambata da isnadi waɗanda a usu ba cikin mutaba'at ba ba cikin shawahid ba cikin mu'allaqat ba ana nufin waɗanda a cikin usul waɗanda sun ka ambata da isnadi waɗanda su ne ingantattu ina fata an fahimci wannan sannan hadisi ingantacce shina da maraki shina da rank ba kowa da hadisi ingantacce ba matsayin su daya saboda haka hadisi ingantacce shina da maraki guda bakwai shina da rank guda bakwai martaba ta farko mattafaka alaihi buhari ومسلم ما اتفق عليه البخاري ومسلم حديث ده بخاري ده مسلم sun kai ittifaqi akai ma'ana bukhari ya rawaito hadisi muslim ya rawaito shi kuma sun rawaito shi bisan hanya ma'ana eh, ruwat din da buhari ya rawaito wannan hadisin da su su nafsun ruwat wanda imamu muslim ya rawaito hadisi daga gare to wannan shine mattafaka alaihi buhari muslim wannan shine a first class wurin inganci sannan martaba ta biyu man farada bi ikhrajihi al-bukhari man farada bi ikhrajihi al-bukhari hadisin da imam al-bukhari shi kadai fitar da shi muslim bai fitar da shi ba wannan shine martaba ta biyu sannan martaba ta uku man fara da bi ikhrajihi imam muslim wanda imamu musulun shi kadai kadai ta da fitar da wannan hadisi duna imamu bukhari shi an martaba ta uku sannan ma kana ala shaftihima martaba ta hudu hadisin da ya kasance akan sharaɗin buhari da musulun. ma'ana wani ya ruwaito hadisin amma ya ruwaito shi daga ruwa inda buhari da musulun sun ruwaito hadisi ma'ana nafsu riyat din buhari da muslim wanda sun karaito hadisi a gare shi ya wannan hanya irin hanyar su ya ruwaito bisan hadisi da bisan ruwa to wannan shine martaba ta hudu makana ala shafi ma sannan martaba ta biyar makana ala shafi buhari wani ya ruwaito hadisi ta sharaɗin imamul buhari yadda imamul buhari ya ruwaito nashi hadisai wani ya bi nasu hanya ya fitar da nashi hadisi to wannan shine martaba ta ta biyar sannan martaba ta shidda ma kana ala shafi musulmi wanda yadda ya fitar da hadisi irin hanyar da imam musulmi yadda ya fitar da nashi sannan martaba ta ƙarshe ta bakwai ma kana sahih inda gairihima ka ibn Huzaima wa ibn Hibbana wal Hakim hadisin da ya kasance ya inganta a wajen wani malami wanda ba buhari da musulun ba kamar irin ibn huzaima da ibn hibana da a a'immatu sunan arbaa hadisin an ka ɗauke shi an ka azabi ta ni an ga cika sharuɗa hadisi ingantacce to wanda ta da bakwai shi martaba ta da bakwai to wannan ne ina ganin abin takaitacce abin da ya shafi hadisin sahih yanzu sai mu tafi akan hadis hasan malam yace wal hasanu al ma'ruf turqan wagadat rijaluhu la kasfahu ishtahara malam yace wal hasan hadisul hasan shine nau'i na biyu daga cikin anwa ulumul hadis yace hadisul hasan al-ma'rufu turkan shine hadisin da an riga an san hanyoyinsa al turkan hanyoyinsa sanannu ne ka nufi da haka hanyoyinsa sanannu ne wato hanyoyinsa an riga a hadisu sahih ma'ana hanyoyin da muka sani na hadisu sahih disantin disan hanyoyi ne na da hadisul hasan shi yasa yake al-ma'ruf furqa hanyoyin hadisul hasan sanannu ne ma'ana hanyoyin da kun ka sani ma'ana shurut da kun ka sani wurin shurut hadisul sahih nafsu shurut ala hadisul hasan sai dai bambanci guda sai ma ci gaba da cewa rijaluhu وجدت رجاله لا تستهي اشتهرت وجدت رجاله أما رواد حديث الحسن يسمى كوايقاني لا تستهي اشتهرت بس شهر بقى كمان رواد حديث صحيح معنى رواد ده سنك حديث الحسن بس شهر بقى أولين هرزع كما يدى رواد حديث صحيح سنك شهر بقى. ina fata an fahimta mun sake karanta baiti wal hasanu al ma'ruf turkan wa gadat rijaluhu la kastahihi ishtaharat mala yake wal hasan hadithul hasan al ma'ruf turkan shine hadisin da hanyoyinsa a riga an san su ma'ana hanyoyinsa sanannu ne ma'ana sharuɗansa sanannu ne ma'ana wata sharuɗa da kun ka sani a cikin hadisi sahih nafsu shay ma'a hadisul hasan sai dai bambanci mala yace wagada rijalu amma ruwat waɗanda sun karwaito hadisul hasan la kasahihi ishtaharat ba su shahara ba kamar ruwat din hadis ingantacce sahih ma'ana ba su shahara ba a wurin harda kamar yadda ruwat din hadis sahih sun shahara to shi yasa wasu malamai sun yi mamalar istijiraki akan haka saboda ta an dogon dogon bayani sanin za ka fahimci tarihin hadisul a akan wannan sigar da kawo shi yasa eh, shek abdulfattar cikin sharhin da yawa bai uniya ya yi na istidraki ya ce al'ahasan mala ya ce walhassanu alhafifu baftan izgadat rijalu la kasahi ishtaharat wannan yace shi addabe malam yace wato hadisul hasan shine hafifu dab wanda rawi wanda adda hadda ba mai karfi ba ya ruwaito izgadat rijaluhu la kafkahu ishtahara sai eh, akan haka sai ruwat ina hadisul sahih eh, hadisul hasan sun kawai gari ba su shahara ba kamar yadda ruwat in hadis hasan Eh, ruwat hadis eh, hasan ba su shahara sun kawai gari ba su shahara ba a wurin hazza kamar yadda ruwat hadis sahih sun ka shahara to wannan shi shi addade kamar yadda a shek abdulsattaf wurin sharhin da yawa bai kuniya ya yi mamala isin jirai saboda haka malamai sun yi sabani wurin ta'arifin hadisun hasan amma afdal ta'arif shine ta'arif ibn hajar al-asqalani watan shine huwa al-hadith alladhi tasala isnaduhu bi naqlin adli alladhi khaffa dhabtuhu isnadin sa yasadu bi naqlin kuma adili ya ruwaito shi adili ya ruwaito shi allazi amma suna da ɗan ta ɗan sauko kaɗan haffa ma'ana ta yi ɗan sauki ta ɗan sauko kaɗan an misilin ya ruwaito daga irinsa min gari shi wala illa kuma hadisin ba shaz ba ne kuma ba shi da illa kun ga shurut hadisun sahih nafsu shurut ma'a hadisun hasan shi yasa ce al-ma'rufu turka. المعروف ينكر نفس الشروط التي كانت متوفرة عند حديث السهل نفسها في حديث الحسن شروط ɗin da sun kasance akwai su cikakku a hadisi sahih irin su ne kuma akwai a cikin hadisin hasan illa bambanci shine wurin abdab allazi rawa hadisi sahih ta wallazi rawa hadisul hasan hadisul ba ina fata an fahimci wannan waɗanda sun karoto hadisi ingantacce hadda suna da ƙarfi ta cika sosai amma waɗanda sun karoto hadisul hasan hadda su bata cika sosai ba ma'ana ba a kwamfiya ɗinsu shi samalace la kasahi ishtaharat ba za ka yi kwamfiya ɗinsu ba a wurin hadda da ruwa ɗin hadis Eh, ingantacce yana fadan fahimci wannan misal hadis hasan shine hadisin da imamu tirmidhi ya ruwaito a cikin sunan nasa yana cewa haddafana qutayba bin sa'id qal haddafana ja'far bin suleiman an abi imrana al an abi bakar bin abi musa al-ash'ari قال سمعت عدي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف wannan hadisi yana cikin sunani tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi daga qutayba bin sa'id qutayba bin sa'id thiqa imam huwa thiqa akhraja lahu ashabu kutub sitta duk ashabu kutub sitta sun rawaito hadisi daga gare shi bukhari muslim abu dawud da tirmidhi da nasa'i ibn majah sannan yace haddathana ja'far bin Suleiman. ja'far bin Suleiman wa huwa saduq wa huwa saduq ana karba hadisin sa amma ba sika bane huwa saduq saboda haddasa ba ta da ƙarfi kamar irin waɗanda sun karoto hadisi ingantacce shi yasa malamai sun kiran sa a a fannin jahu wa ta'dil wanda ya kasance hadisin sa fi martabatin hasan malamai na kiran sa sadu ina fatan fanta a fannin jahu wa ta'dil sannan ana abi imrana al-jumi abi imrana wa huwa thiqa ana abi bakar bin abi musa al-ash'ari abi bakar wa huwa thiqa min kibar at-tabi'in da ne ga abu musa al'ashari yake cewa same to abi na ji babana wane ne babansa abu musa al'ashari radiyallahu anhu bi hadaratul adu a wurin yaƙi ga makiya sun zo za a fara yaƙi sun kai wajen wani jihadi tare da babana ya ce kafin a fara yaƙi ga makiya sun zo sai babana ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da aminci Allah suka bata a gare shi yace inna abwabal aljanna ta ta zina zinadi ce hakika kofofin aljanna suna karkashin inuwar ta kubba saboda ya bada ya bada caji eh, don mutane san cewa da an kashe kanan directly za ka shige aljanna to wannan hadis hadisul hasan hadisul hasan shi yasa tirmidhi ya hasana shi kuma muhammad nasiruddin albani ya hasana shi saboda ni saboda an samu rawi ɗaya a cikin isnadi ja'far bin suleiman wa huwa wa huwa shi yasa hadisin ya sauko daga martaba sahih mun ka cire shi hasan ina fata an fahimci wannan to wannan shine misalin hadisin hasan saboda haka nafsu shurut ittisal sanad kamar da mun ka bayani jiya da adalatu ruwat da azab da kuma adamu shuzuz wala illa nafsuha kamar da mun ka bayani irin su da daidai da abin da a cikin hadisin eh, hasan ina fata an fahimci wannan to hadisul hasan hukunci ne hukunci hukunci ne daidai ke da hukuncin hadisi sahih ana aiki da shi a cikin aqida ana aiki da shi a cikin abwabul eh, irin as-sala as eh, ma'amala ababul mu'amala irin kitabun nikah buyu da sauransu saboda haka ana ihtijaji da shi kamar da aka ihtijaji da hadith as-sahih to idan kana son ka nemi hadisi hasan cikin waɗannan littattafai za ka siya ka neme shi to mafi yawa littattafan da za ka samu hadisul hasan su ne sunan arba'a sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan abu dawud sunan tirmidhi sunan nisa'i da sunan ibn majah waɗannan akwai hadisai masu ɗimbewa a ciki waɗanda a hasan waɗanda a hasan wannan kuma za ka sami hadisin haka a cikin sunan darimi sunan darul qutbi sunan kubra lil baihaqi sunan kubra lil haƙi ma'ajin salasa musnad imam ahmad musnad bazar musnad abu yaala duk za ka samu wannan za ka samu hadisai hisan ma'ana hadisai hasana a cikin waɗannan littattafai za ka sami su to saboda haka ba za mu tsawaita da cikin hadisul hasan ba saboda ba shi da wasu abubuwa da yawa cikinsa kama duk abubuwan da cikin hadisul sahih akwai su cikin hadisul hasan bambanci kawai shine wajen samun dam da hafifun dam to akwai malamai sun kasa hadisul sahih da hadisul hasan zuwa kashi biyu akwai sahihun li sahihun li akwai hasan li zatihi hasan li ghairi saboda haka alhadis al-maqbul yanqasim ila arba'ati aqsam hadisi maqbul hadisi da za mu karba mu aiki da shi ya kasu kashi nau'i na farko ne sahihun li zatihi sannan nau'i na biyu sahihun li ghairi sannan nau'i na uku sahihu hasan li zatihi sannan hasan li ghairi ma'ana sahihu li zatihi kamar da mun ka bayani huwa hadithu ladhi ittasala sanaduhu bi naqli adli تام الضبط min مثله من wala illa, ولا إلا ونشين حديث sahihun lizati ma'ana shi hadisi ne ingantacce da kansa lizatihi da kansa da nan wani taimako daga wuce ba da kai ne ya tashi ya tsayu ba ya neman wani ya taimaka masa ba ya neman wani tallafi shi yasa malam sun kira suka kiri wani hadisi lizatihi da kansa ya tsayu to sannan akwai hasan eh, sahihu لغيره watan shi sahihi ne amma laisa bi zatihi bal bi gairi wani ya tallafa masa ya miƙe in ka bashi shi kaɗai bai iya zama ingantacce dole sai da ya samu taimako daga waje shi yasa ta'arifin sa malamai sun ce huwa hasanu min zatihi idza jaa min tariqin akhar mithluhu aw aqwali wannan shine sahihul gairi ma'ana asali ne hadisi hadisi hasan da zaki yi to amma sai ya zo wata hanya ta biyu hanya ta biyu wannan hanya ta biyu iri ne na ko kuma wanda ya fi shi ƙarfi ma'ana hadisi hasan ne zaki sai ya samu wani hadisi ya zo iri ne sai ya kama mai sun ka haɗe sai daga nan sun ka tashi sun ka kai matsayin sahihu da gari ko kuma an ka samu wani hadisi ingantacce ya zo da irin lafazi ne ya zo irin hanya ta sai ya ƙara ba shi ƙarfi sai ya tashi ya zama sahihu da gari ina fata an fahimta kamar misali eh, na rubuto wani misali na sahihu da gari kamar hadisin tirmidhi wanda ya ruwaito daga muhammad uh, bin amr daga abi salma daga abi huraira radiyallahu anhu imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi daga muhammad bin amr ana abi salma ana abi huraira radiyallahu anhu hadisi wanda kun ka sani sanan ne laula ana shukka ala ummati la amartahu bisiwak inda kulli salat wannan hadisin imamu tirmidhi ya rawaito shi idan ka yi dirasa wannan isnadin wannan hadisi za ka samu wannan hanya wadda imam mutum ya ta wannan hadisin da ita Hassan ce saboda muhammad bin amr muhammad bin amr wa huwa saduq wa huwa to amma wannan hadisin suna da hanyoyi da yawa ya zo a cikin sahih bukhari ya zo a cikin sahih bukhari ta hanyar ta haya abu zinat abu zinat abdullah bin zakawa suna ne kenan an al'arash abdurrahman bin hummus an abi huraira radiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ina fata an fahimci wannan to kun ga na cikin bukhari isnaduhu sahih to saboda haka na cikin tirmidhi isnadu hasan to amma saboda ya taho ta hanyar buhari kuma duk nafsin hanya daga abu huraira to saboda haka sai wannan hanya ta abdul da anil a'raj ta zama eh, mutaba'a ga wacce hanya ta muhammad bin am saboda haka hanyar muhammad bin am ta tashi daga matsayinta hasan ta koma sahih ligairi shi yasa da kun zai rubuto hadisin ƙarfe ce haza hadisin hasanu sahihun kusa akwai saɓanin malamai in tun ya ce hasanun sahihun ya kan akwai akwai saɓanin malamai wasu na cewa ai ya ce sahihun fi hazihi tariq wa hasanun بهذه الطريق وصحيح في طريق وصحيح في طريق الاخر فدك اكو wannan ma'ana wannan hanya hasan ne amma wata hanya da ba kuma sahihi ina fata an fahimci wannan to wannan shine misali hadisin sahihun na gaibi sannan kashi na uku shine nau'i na uku na hadisin makabul shine hasan li zati hasan li zati wato kamar da mun ka da misali hadisin ja'far bin Suleiman inna abu abwab al-janna tata hilal suyuf kun ga wannan hadisin hasan ne lizatihi saboda me zama hasan lizatihi saboda Ja'far bin Suleiman wa huwa wadu to sai hasanun ligairi hasanun ligairi hasanun ligairi asali ne hadisin da'i asali ne hadis da'i amma ya kasance ya zo ta hanyoyi daban-daban waɗannan hanyoyi da sun ka zo sun ka haɗu sai sun ka wa kansu ƙarfi sai sun ka ɗaga sun ka kai hassan hassan lali li yi bal to akwai sharuɗa ba kowane hadisi da is ba in ya samu taimako ya tashi ya zama da ligari akwai hadisan da ko da kuna da hanya ɗari to ba su tashi ina fata an fahimci wannan ko da suna da hanya ɗari ba su tashi ba su tashi saboda haka malamai sun shashe ruɗa hadisan da ka iya tashi daga rauni su kai zuwa ga eh, su kai zuwa ga hasan shine hadis majhulul hal majhulul ayn hadisin mursal Hadisin المعلق حديث المعدل hadisin حديث المنقطع to irin waɗannan idan sun samu taimako daga waje suna iya miƙewa su kai da hassan ligairi amma akwai hadisan da ko da suna da hanya ɗari to ba sun zo suna da hanyoyi har ɗari to waɗannan hanyoyi ba su taimaka musu su miƙe kama hadisin da ya kasance hadisin mo'do. حديث المتهم بالكذب حديث المتروك حديث المنكر حديث الشاذ حديث المصحف حديث المحرف duk waɗannan hadisin ko da suna da hanya dubu ba su yi tsowa zuwa Hassan ligaibi ina fata an fahimci wannan insha Allah za mu tsaya nan an ce lokaci yayi kuma hadari ya fara tasowa to za mu tsaya nan insha Allah wannan shine takace game da hadis hassan da gari saboda ka tambayoyi sai a jikintar da su sai gobe kafin mu fara darasi sai a yi tambayoyi sannan mu shiga cikin hadisin da saboda an ce hadari ina akwai hadari ke taso wasu ba hannaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh